alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min man kafiya lahu wa la manzo Allah ce in ka zo kwanta ka ce alhamdulillahi alladhi at'amana mun gode wa Allah Allah da ya ciyar da mu wa saqana ya shayar da mu wa kafana ya wadatar da mu wa awana daga ƙarshe kuma ya taro mu zuwa ga shimfiɗi ya kwantar da mu fa kam min man la kafiya lahu nawa ne cikin mutane wanda sun wayi gari ba abin da ya wadatar da su suna cikin bala'i da tashin hankali wala mu'uyya nawa ne cikin mutane sun farka amma yanzu sun je bacci baccin ya gagara zuwa haka ne ko ba haka ba akwai waɗanda ba sa iya bacci ko babu kace to mun gode wa Allah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana faman faman min man la kafiya lahu wala mu'uyya mun gode wa Allah da ya ciyar da mu ya shayar da mu ya wadatar da mu kuma ya taro mu zuwa ga shimfiɗa ya saka mana bacci don mu huta nawa ne cikin mutane sun yi rayuwa ba samu abin da ya wadace su ba sannan sun zo bacci kuma bacci ya gagara nawa ne Allah ya musu wannan jarabawar amma mu Allah ya yi mu lami lafiya jama'a kun fahimci wannan magana yanzu da Allah waɗanda suke irin waɗannan addu'o'i idan sun zo kwanciya suna da damuwa ba su da damuwa ba su da damuwa wallahi amma kai kana nan ba abin da ya haɗa ka da Allah ba za ka yi addu'ar kwanta ba za ka yi addu'ar tashi ba ba za ka yi addu'ar higa ba ba za ka yi addu'ar fita daga gida ba ba za ka yi addu'ar yammaci ba za ka yi addu'ar safiya ba jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko saboda haka dole ne ka gamu da matsaloli bawan Allah dole ne duk wanda ya bugo bala'i ya same ka ka zama tamkar kabewa ba ka da kariya ta sunna Ba ka zama bardan sunnar annabi muhammadu ba ka san barde ma kala biyu ne akwai barde wanda shi tsumi ya sha da wasu jike-jike da wasu layu da wasu kambu <laughs> haka da ko ba haka ba alaramma akwai kuma bardan da sunnar manzan Allah ya karanta ita ne take bashi kariya kawai jama'a kun fahimci magana da kyau saboda haka sai kai kokari sai kai dinga abin nan ga